in wata ne akwai wani aya da zai fasa shi fasara shi in wata ne kuna mun an gama ikrima ko mujahid almajirin ibn abbas ika doki kalmar arabiya da fasara su amma ba wai kat ba kawai yake yankawa saboda bajal ne na ilimi ike cewa suratul kuman shi yadda aka kawo arabiya ba shiga da suratul kuman ika ce suratul rumana inda wani wuri da lugar rabiya da ce suratul inda ko da rumman shi ajami ne ba za ce surat kaza amma kasri cewa idafa bane yanda sura yake haka za a kira shi suratul mu'minuna inda lugar rabiya ta ce suratul mu'minina amma haka aka zo da shi suratul mu'minuna na bata gani suratul rumman an dauko ne daga cikin annabi rumman wani bawa Allah wanda annabi ne yake ma ɗansa nasiha akan shirka shi na aka doki nasiha aka doki irin suna annabi aka sa sura a cikin waɗannan abin da aka bara to yana daga cikin abin da annabi annabi lukman ya ma shi kalmar lukman ajami ne ba arabiya ba ne a cikin sai yake cewa yin qala lukman li ibnihi wa huwa ya'id yayin da annabi lukman ina ma ɗansa wa'azi Wahuwa ya ya'izu yana masa wazi ashe ana ma yaro wazi dan cikin ka ana kiransa masa wazi wazi ba shi tara turmi bana hadu ko jama'a su hadu ai wazi wazi za iya ma danka da matanka da danginka da kanka wa iz qala luqman li ibnihi yayin da yake ce dansa wa huwa shi annabi luqman ya'izuhu ina masa wazi a cikin kalmomin da yake masa wazi yace ya bunayya la tushrik billah Shigar ka haɗa Allah da komai shine farkon wazi babba mutum da zai ga ƴaƴansa kuma da addu'arsa a cikin sallan dare ko dai kowane irin addu'a zai ma ima ƴaƴansa ji tsoron Allah ya gama ƴaƴansa cewa kar su shirka wannan shine mafi duk abin da bani adam da yin bai shirka ba to ran tashin kiyama akwai sa'a zai shiga rahmar Allah shi ya abin da ya sana ce karka yi shirka inna shirka kika kagan shirka la zulma azim shine mafi girman zalunci a duk zalunci karkashin shirka yake shi sai su duk na kira azum na kira azim na kira sifarsa na kira ce inna shirka kika shirka sai su duka na man'utu din ya kasance ya zama khabar inna nan ya kasance din na kira ce mana shirka abu ne mai girma a zalunci mana zalunci ne mai girma to wannan abun ina nuna cewa duk zalunci da mutum zai a ban kasa kisan kai ne zina ne kome ne duk zalunci ne to shirka dan ne su baki daya duk yadda mutum yake shirka ya ne duk waɗannan shi sa ina ce inna shirka la zulmun azim kwace dukiyar mutane shirka ce fashi shirka eh fashi zalunci ne zina zalunci ne duk ir waɗannan zalunci a karkashin shirka suke shi sa duk musulmi ya kai lalacewa ma da yana da akida ba ya shirka to duk waɗannan ku an kai layar akwai abun cewa to amma ka ga shirka wanda shi sa kake gin duk kullum magabata suna mai ta shirka duk yadda zaka yi ka kawo da iyayenka da danyinka a bisa shirka to ka gode ma Allah duk an kai kawo lahira domin dadewa cikin wuta za a da mutum dan ike akidansa ci innan shirka la zurma fi ba zalunci kamar kisan kai ba zalunci kamar fashi ba zalunci kamar sata kudi mutane ba zalunci kan dani haƙƙi mutum amma inna shirka la zurma fi sifatu mushabaha ne lakiyaye shece حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير na fata an gane jarir ibn abdulhamid ne ya ce jarir ibn abdulhamid an amash amash kuma suleiman suleiman sunansa suleiman amash an ibrahim ibrahim naha'i daga almajirin abin an ana iklima iklima ibn kais ana abdullahi ibn mas'ud ne wannan hadisin ya wuce a can kitabul iman a can kitabul iman an yi magana da shi yake cewa lamma nazalat hadhihi al-aya yani wannan ayan ta suka Abdullahi masuri ki bam labari shi san ka duba silsila masu wayata duk ɗan kufa mutanen kufa ne mutanen basra ne a can su gani su imam naqai da duk waɗannan mutanen bagdada lamma nazalat hadhihi al-aya allazina amanu yanda aya suko da Allah ce waɗanda suka yi imani wallam yalbisu imanu bi zulm imanin su bai cutana da wani zalunci ba tun da suka yi iman da Allah imanin su bai cutanya da zalunci ba su ne mutane na gari shaq zalika ala ashabi rasul sallallahu alaihi wasallam wannan abu ya damu sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin cewa ya bai zalunci wani ba ima wani ya zarce dan wansa ko ne ya dan yi wani abu ko ne, ya yi wani zalunci ne ba yadda dace wani ko gidanka to wakalu ayyuna lam yalbisu imanahu bi zulm ayyuna lam yalbasu imanu bi zulm waye a cikin mu ne sa bai cutanya da zalunci ba tunda ya iman da Allah to manzala zai ba su jawabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam innahu laysa bi dhaq ba zalunci wanda kuke mangana fashi ko zalunci na iyali ko zalunci na wani yaro ko ko na cutan wani ba shi bane ba kwaji Allah ma ba kwaji la qawlil kuman li ibnihi inna shirka la zulm azim ma'ana wannan shirka la zulm azim ce ya fassara masu inna shirka Ka ga shirka la zulm azim shine zalunci to abinda ake nufi zalunci anan shine shirka a gode a gode ma Allah Allah ya nisanci ku da shirka shi sa shi an ci baki ɗayan ka kalle shi mafi yawa shirka ce a cikin addini kiran wani bota ma wani dinga su dai wannan shi ne tashi hankali yanzu yawanci musulmi abin da suke shirgin mutum ba Allah yake buta ba wani yake buta ba imman da wani martaban na Allah ba iskan wasu da suka wuce gona da ilimi a wajen shirka a wajen alwai sufaye su ce komai Allah ne ke wani ma Allah ne bana magana wai ba a gane yaren su wannan yaren Allah ya sa kar mu gane shi a tashin kiyama a daka ka zan ce wani Allah ne kuma na wani ina da wani nufi daban shi ma Allah ne hannu wani malami ya kalli wani sarki ya ce Allah kuna roko Allah Allah ka shiga fararen fada Allah Allah ya sa shi ma Allah ya shiga fadanka ku zama daya ana zaune to wani irin mutane wannan kuma wayoyo a ne ake yi kuma dole a shiru yare ake yi ba ka ganewa Allah ne fa ake wasa da wani hauka ba in ba sabaje mawukaci ba wai zai yi wasa da su nan Allah ke da'awa wani wani irin mutum ne maukaci zai zai yi wannan mangan da Allah kuma ina ina wani cewa ba san ce shi ba akwai mai basira duniya da ya kai shugaban talikai ai bai faɗa wannan kalmomin ba shirka ce saba ji duk girman kai mutum wanda ya ce an kwatanta shi da Allah ya shiru shi ma mushriki ne son girman banza wufi babu inna la'ayin da hoyin musa hakika Allah ubangiji shine ki da ilimin tashin kiyama shi sa an tambayi manzo Allah yace ni ma ban sani ba duk wanda ka gani duk ana tambaya sai san komai kire ke yi ba tambaya manzo Allah balma an tura malaika jibril ne don in tambaye shi koyar masa ajina amma ko da cikin tambayoyin ba sai ne ban ba tambayar da wuce ke kuma sallam kana yawma barizan linas, ko ta na manzo Allah ya bayyana ina zaune a cikin jama'a al'umma sun taru sabai sun kewaye shi kowa ya hadu to iz atahu rajulun yamshi shi mutum ya zo amma tafiya kafanki ke shigo shi ya tsage ya zo har wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya doki kafafuwansa ba sai ya dan ya sa daidai da na manzo Allah kuma sabi suna mamaki ba taba ganin wannan mutum mutum ya zo ya kusa da manzo Allah kuma ba wanda ya ce masa komai shiga ka ce an ja masa aka haɗa ba wanda ya ce kaga da ba sa barin mutum kusa da manzo Allah no ba ga manzo Allah ya ce masa ko ba shi kuma ya zo alama dai gashi dai ina sa karfarin kaya kuma ba ma alama tafiya yake ba mutum kamili an ga yana ma manzo Allah tambaya ko yana ji sallallahu alaihi wasallam farko ya rasulullah ma imma saboda mutane ba san mene addini ba lokacin shi zai gaya masa menene imani ne da ake kira mutane za su imani su imani menene imani ga mutane su gane kage manzo Allah tun maka yake kira zuwa imani maka shekara goma sha madina shekara nawa shekara goma amma duk maka akida ne ayoyin qur'ana kan akida ake magana to amma kullum mutane shiga ajina ake yi shi Allah ya tura mala'ikan Jibril tambaye shi mal iman la iman da ake mangara ma menene shi domin da sun shiga basu gane ba yace al iman tuminu billah ba sun zance iman shi kai iman da Allah wa mala'ikati da mala'ikunsa wa rusulihi da manzoninsa baki daya wa liqa'ihi kai imani cewa akwai haduwan Allah ranar tashin kiyama duk ibadan ka kana shaka lahira kai kafiri ne mutum da bai iman da lahira ba bare zancen zuci da wata mai iblis zai wasa da kai amma duk mutum da ya yarda cewa babu lahira to kafiri ne ta ba abin da ya hada shi da arni shi sa qur'anin ayoyin qur'an makiyya suna raka zalim tashin kiyama da lissafin sa saboda shi ne mafi yawa mushrike suke inkarin sa mafi yawa in ka kasa arna kashe uku biyu sun yarda akwai Allah amma ba su yada akwai lahira ba daya ne irin rasha na irin maukatan na wanda su ba su yada ba ko na wakil Allah ba kaɗan ne a cikin arnama to amma shirin arna ba su yada akwai lahira ba akwai da Allah da ya komai za a iya roƙon su biya bukatun ga duniya amma wai ba wani mutuwa da za ta shi mutum wannan shi shine tashi hankali a wajen arnan shi cewa kala imana an tuminu billah kai iman da Allah mala'ikata wa rusuli manzannin baki daya kai iman yanzu duk mutum da ya iman da ya bai iman da annabi Isa ba kaji sabanin kirsa da yahudu wa tuminu bil ba'th bilbas al'akhir kai yadda akwai sabon ranar tashin kiyama Allah zai maka lissafi shine liqa'i ka yadda kuma akwai ranar da za a tashi kowa a cikin kabra masa lissafi wannan shine iman tsantsan iman ke gaya maka ka yadda da Allah ka yadda da manzanni ka yadda da malaiku na da wasu malaiku wanda shi ke tura su ne manzanni ka yadda ka hadda shi kuma ka yadda cewa zai tashi ka ranar tashin kiyama wannan shine tsantsan imani an gama imani ke to waɗannan abubuwan su ne rukunan addini duk mutum da ya karya ɗaya daga cikin wannan guda biyar an tuminu billah daya kenan wa mala'ikati biyu kenan wa rusuli uku kenan wa liqa'i dai hado ubangiji ran tashin kiyama she menene kuma wa tuminu bi ba kace akwai tashin kiyama akwai ziyada bi kadar bi ne menene tun bi kadar wa sharri khairi wa sharri to kaga wannan shine imani to yace ya rasulullah ma islam to me musulunci ma iman ashanan nan ga wanda ake bukata bayan kuma akwai musulunci imani shine gaba da musulunci to eh. kala islam an ta'budu Allah an shiga wajen ibada ke shi za kira ka musulmi bayan ka kudu ta imani musulunci shi biyo shi hmm. cewa in dai imani ya riga ka yarda da waɗannan to ka mota ma Allah kaga nan umarni ne an ta'budu Allah umarni ne to zai hada ka da nahayi musulunci haka yake zuwa imani kawai an ba ka abu ne a dunkule ka yi imani su ba zancen nahayi a ciki to musulunci sha ka sa maka kashe biyu ka bota ma wani ka bota ma mutum ka bota ma Allah shi kadai kar ka hada shi da wani da shi sa musulunci ina da ruwa ikan shiga imani ka fito shi kadai haka ne eh, imani kuma amma nan da an su imani shi shine ka tabbatar da ka yarda da waɗannan da aka fada biyar to amma da ya zo shi tabbatar maka bota ya hana kuma wani abin da ba a ce ka yi ba to wannan shine musulunci kagan duk abin da ake kira imanin an tuminu billah wa mala'ikatihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'minu bi ba'd wa tum bi khairihi sharhi bi khairi wa eh, abin nan eh, bi sharhi wannan an tuminu bi kadar khairihi wa sharhi hmm. sheke cewa wa tumin bi ba'sal akhir ai imani cewa tashin kiyama kaga nan akwai takjim wa takhir anan wani bayan muslim ne yake ce an tuminu billahi wal malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir an tuminu bi qadar khair wa sharri to ke cewa kala ya rasulullah mal islam kala islam an ta'budu allah tar ka bota ma Allah ba musulunci ne ba za ka bota ma Allah ba to kana bota masa kuma wala tushrik bi shay'an kar ka hada shi da wani to kage ibada na komai shiga cikin shirkin ma komai an kor komai to menene ibada nan fa tuki musala, sai di sallah wa tuti zaka tun da yake ce an ta abudallah kaga sallah bai shiga ciki ba zaka bai shiga ciki ba azumi bai shiga ciki ba to amma ibada amu ne amma waɗannan rukunin kuma ibada yake so ya koro maka <laughs> saboda ba za a iya kire ga ibada ba baki daya an ta abu Allah shaka gaya abota mala shi kadai shirka kuma shaka kore kowane shirka shi za ka ce shay'an to amma cikin ibada na kowane ba za ka sassauci ba shaka wari maka don ba za a iya faɗa maka ibada lokacin da yake tambaya ba shaka taksisin su inda aka ce an ta abu Allah to kowane ibada ya shiga to kuma ka hana shirka kuma mutlakan wala tashriku wala tushriku bihi shay'an bayan imani ya taba an tuminu billahi wa mala'ikatihi wa rusuli kaga nan ba ce kutubi ba arwaya zai zo wa kutubi wa rusuli wa an tuminu bi qadri khairi wa sharri shanan kuma yace ce menene an ta'budu Allah wa la tushrik bihi shay'an to ibada fa sallah ya shiga ciki amma shi ware shi anan wa tuqima sala me yasa to tuqima sala me yasa yana sace tuqima sala bayan mudari ne ina ne an ce ku ce masu bi bai ku huta ba hmm? me wa an an ta abu da Allah eh. ya kai azabin an yi menene menene an ta abu da Allah eh sannan kuma wa an tuki masara sannan da mana a tafi ne ka wahar da kanka ci kunnen ka yana nan ka ce nan ka ta tafi ne eh shi za ka za a tafi wa tuki masala wa tuki zaka kage anan bai zance imani anan ba an tuminu billah shi fara ibada kun gane kaga nan wurin da yake utuki masala a cikin ibada yake wato ci zaka mafruda a cikin ibada yake wato suma ramadan a cikin ibada yake zai zo bai yi ne zai zo kala ya rasulallah ma isa ne yake nufi kyautatawa قال إحسان أن تعبد الله كأنك ترى إخلاص ka bota Allah kamar kana kallon sa ne so ihsan ba ihsan da kai kyautata wanda ka yi ka bota mana shi kare bi ihlas ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu in ko kana gan shi ba ka gan shi fa inna yara ka dinga kalle kana ibadan ka na Allah yana kallon ka zaka bi tsoron sa kana ya rasulullah kaga matafaha hmm. kagin duk tambaya nan manzo Allah bai ce ba anan kuma zai ga karaman ka kala ma mas'ul anha bi alamin asai yace wanda aka tambaye shi bai fi sani wanda yayi tambayan ba ma'ana da ke cike yana nan wurin ma'ana Allah alam ba sani ba walakin amma sau hadisu ku an ashirafiha an nuna mun ba ba ni ilimin tashin kiyaman ba amma akwai alamomin da an sanar da ni idza wala mar'atu rabbataha inde yaki in ka gan yaki ya mai mai duniya aka samu kuyangu da yawa kuyangun kuma mai gidansa ya take ta a yaya waɗannan 'ya'yan su uwansu agunsu abin nan ne kuyanga ne ko dai ba za su sadde ta ba amma ba ta da martaban kamar yayan in ka shiga gidajen da ake kwarkwara cika gan ƴaƴan ko gidan sarakuna ne ko gidan cika gan ƴaƴan sun gaji iyaye amma uwar haye zana kiranta komai kimanta an wula ana dauko ta buyan gaji umu walada ita sunanta tana nan rabbata wanda ta haihu ta ƴaƴanta sun ƴaƴansa suna ganta ko ƴaƴanta ta haifi ƴaƴan da sun kasance ita a kunta waɗannan ƴaƴan su ne mai gidanta shi shine shugabanninta kuma ba abin da zai ina kawo alama ce cewa tashin kiyama ya kusa za ta yaƙe yaƙe mata za su yawa yaki nawa na duniya yanzu kasan iraq ana ta yaki afghanistan ana yaki pakistan ana yaki palestine ana yaki somalia ana yaki yaman ana yaki sudan lebanon nigeria afrikos ga sha na fama nigeria nasu na wuce gona da iri da an ga yadda ake kashe yan boko haram zaka sai nigeria muna ciki eh, lokacin ba waye ba na tashi ne fi wannan ma tafi ne lokacin kana ina da wajen da kan rawi ke yake wazin nan saboda gawa sun yawa ma akwai gawa she yara in yara za su bol ba akwai dutse da aji a nan ba mm. aji dutse da ya zama bola ba to gawa daya an rufe shi da leda mm. ɗaya kuma an yi dutse nan na fito marka da muke kallo da sau da yawan gawa lokacin tafi ne yanzu kuma kuna ganin yaran suna asibiti ne fa ba su da lafiya suna cikin annunsa aka zo aka ce su kwanta yana masu shekara goma sha wanda ma wa'azin kirki zai fito da yaran tunani ne wani ya kada su shekirin yan shari'a na wane na cikin shi a za fito da shi mutum fata ya asibiti ne ko abin nan sa an zai kwanta ya kwanta yare na kwanta ka tuba nan a harbe shi aka ta kashe su an kama su a kai sport mana wa'azin kirki mai yana da cewa ciro wannan tunanin yaran tunani ne na yara zan ke gan yan jazira nan na gidan ba isa ba za ka shi mana gida sun kashe za shi mamaki wannan jos da suka yi wannan abun jos sun kai su kotu sun kai jazira kotu da zai jazira ta fi karfi a amerika ma ba ta wani na gira mai sun ina ruwan su ma za su yi abin ma kai baka san ba ni ba ta ga irin zalunci a ban wani soja da ya ji kushi man kashe wani yaro yana kwanci ya ma mutu shi ya zo ya kafan kafansa ya dakika shi ka ce ana jin wani zafi yake cewa ma mas'ulu anha bi alamin sa'il walakin sa'adiskum an ashratiha idza walat mar'atu rabbataha wa nirwan rabbataha wa nirwa rabbataha fa dhalika min ashratiha ina da cikin alamar tashin kiyama wai za ta kana hufatu al'uratu in an kasance an ga mutane wanda suke karkara ba sa sa ganye ko suna duwatsu kamar yan jos na asalin wannan karatun kamun ake yin koko daga gaske mutum da da agogonsa yake a kan dutse yake ganye ma baya sakawa ru'usin na suna shugabannin mutane fa zalika min ashratiha kudi bayani dan da dama ganye suke saka suna kan duwatsun su su zo su mallaki mutane to ka tabbatar alaman tashin kiyama ya kai a lokacin da mutane suka je jos na suwaye jos ne gishiri ma ke ba su suna kan duwatsu sarara ba ma kowa ba bambanci zaibiri so ko mutane ne mutane da suka musulmi yanzu suka mai da su mutane amma yanzu a kashe musulmi kuma a sake tona kaburi wanda aka birni shi ko kokansa a rataya kofan gidansu cewa ga mu ku shigo gaibi ke cewa hufatun shine wanda ba masu abin nan abin nan wanda ba masu suke tafiya kafa ba komai ratu kuma tsirara ru'usan na su ne wani mutane فذلك من min في خمس hamsin kuma akwai abubuwa guda biyar la ya alamu hunna illa Allah inna la Allah shi kada ya sai tashin kiyama wa yunazzil ghayth ba wanda ya sai lokacin da ruwa zai sauka shi lalamomin sa shi ke sauka da ruwa da abin da yake cikin ruwa alheri ne shar ne sauka da shi da addadin da za a sauka da ruwa Allah shi ya fi sai wa ya ma fil arham shi ya san meye mace za ta haihu amma an ke inji an duba yaro yana can ba shi ya girman ba sun man sarrafa rajin shi mutum ya tafi an takaita mu har ya takaita ni ba macirin sun duka bane. ne fakar rudu alayya manzan yana sai koya masu kenan don an faɗa mangar haka ba dauki wani zai ce dama wani mutum ne zo bayan ina fitowa ya ce kuma mutum na ku zo ku kawo shi bai ci ba su kuma wannan shine iya balaga na manzan sallallahu alaihi wasallam domin ya ce wannan mutum da ya zo wani zai fara tunanin la'alla cikinsa ya ce to da an gama tambayar bai ce masu komai ba ina fito ya ce ku nemo wannan mutum aka bincika ko ta ina mai doki ne mai duk an yi kallo an bincika ba zan kowa ba eh? eh dukka kuma manzana ne ake su hmm. shi kuma shi mutum da ya zo ba alama tafiya kansa a ce wai matafi ne ma da aka bincika shi sa daya daga cikin mahatan muminin a gan janar ya zo amma tun da abu ne na Allah yakan bata sau ba don ba a gani shi ya zo da wani sifa wani sahabi wanda dan a ɗauki hankali ta matan da ya turkan ya zo ana zance ita tunaninta sahabi ne shi daga bayan duk abin da suka tattauna shi ta ji manzo Allah yana faɗa Allah ya ce kaza yi eh, a shi mutum da ya shigo malaika ne to lokacin da malaika ya zo mazala ba ya ce da su ku ga kallon shi sai yana daga cikin susiya ba wai shi ya ga shi fito ya ce kawo shi farhado shi suka liyar don su mada shi falam ya raushi a bazirin kowa ba fakara haza jibril amma me zo yi ja'a li yu'alliman nasa dinahu kaga ajin tun maka ake yi ba amma tambaya da jawabi ikan shige mutum mutum ya yarda lahira ya yarda amma bai fahimci ne musulunci ba ko yanzu musulmi an tsara su nawa a ce menene imani ya za a kama lafiya tara jama'a ka ce menene imani ya ma iman ka ce me musulunci a me tambayi duk al'umma a ce wannan sanin wannan mazin za shiga janna atuminu billahi wal mala'ikatihi wa rusulihi wal kutubihi wal yawmil akhir wa tu'min bi qadar khair wa shar kawai a karanta shi haka za ki ga lahira islam man ta abdullah wahda wala tushriku bihi shay'an وتقيم wato sun ramadan وتصوم رمضان وتحج بيت A kira fince wannan ma da hausa to kaga sai na baka yana na umar na amma yace jalin alliman nasa bidina ina sai nuna mutane addinin su ka bambanta addini ka bambanta musulunci yayin imani da musulunci kuma sun haɗu islam musulunci kan gama su baki daya imani kuma ya kare ta na gama su baki daya amma na abin da ake nufi abubuwan da aka ore suka kudurta in baka kudurta su ibada marutukan ruwa ne wannan shi ya gabatar da an tuminu billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusulihi wa yawmul akhir wa an tuminu bi qadar khairi wa sharri anan ya kaddama da wannan shi kafin shi daga an ta abdullah domin in waɗannan ba su shiga ba sallanka da azminka da hajjinka duk ƙaryar dukan ruwa ne musulmi nawa ne gyabu wani mai na sa in ina ba ina ganza birne shi ke damu ta yake imani da mu Allah don ka bar shawaje in ai in ya mutuwa zai birne za a masa alaimuya ne amma da irin wannan su ba ruwan su wato Allah ma ya da su ye eh, ai ba yadda da Allah bane abu yake ba abin da ke damu larabawa da yawa mafi yawan larabawa ke nan in bugu larabawa da ba su ma yadda fito su ba a samu arna abin da arna zai faɗa ma shi sa nan wata nan in ka ga makircin da ake ma masu addini kasashen larabawa ko ya zo na shi hada masu musulunci masu kashe kansu mutum ne zai zo faɗa ba masare ce da ya zuga amurka cewa rufe jazira me yasa ya ce jazira ne ke zuga kashe 'yan amurka amma ba zai ce mutane ana kashe isra'il ba ba zai fara wannan ba ke ta ana kira malamai ba sun abin da suke ba suna ce a kashe mutane amurka yana faɗa ya ce duk waɗannan za a gama da su ba wai a jini ba suke ba su ma yi waɗannan amma tambayi shi me yasa aka kashe yan faransa dai tsayi ba zai iya wannan jawabi ba kuma gashi ana kashe su da kasa da iska da komai bakir yaki ne a kashe har ya da jinjin da wanda na ciki ma me munafiki ka ne ne ko munafiki abin nan ai mana shi kana jin bakin larba ana ganin zaka ba da awaye wallahi abin da suke yaban saudiya yanzu ai saudiya saudiya sun sa mata a cikin banama kike ce matan me matan suke mata ne shi da amma dai matan shi ne wayewa kullum shi wajen da mata suke a haɗu a wajen mata a taci to wai an ci gaba amma ko keke keke ba ya fahimci cewa garin mu mun keke shi dai mata an shafu an yi kaza kaza hijabin kuma an ce wai shugaban azar yake hijab ba komai ba kaga shugaban azar ne ya shiga da wani fatura a cikin makaranta an ga wata mace ta sa hijabi shi ce ta kwashe hijabi mana an zo ana duba ba ana karfi kina sa hijabi da ta ciro hijabi ya ce mohol ya ce baki da kyau ma shi ne shugaban musulmi ba a misra ba zai da kuma take a kai ai sha kashe ta ma kashe ta misra na kashe ta misra na gira ba take ba sha kashe ta ma da iyayen ta ma kashe ta ne ba da iyayen ta za su ba an kyale ta makashi ta maza suna malamin gwamnati lokacin da ake ake misra suna gina katanga ga katanga ne su yan falacin ga ga isra'ila ya hana su kote ina ba dama su je koina wuri ɗaya na shigo masu abinci isra'il kuma ya hana su kote ina na misra kuma suka yi rami wanda na fi isra'il zirfi shi ka ce samu dawa zirfi da rodi shine babban malamin mu abin nan abin nan a wannan wanda yake kafar na mai sunansa mm. malam ya fito yake cewa kaddawi yake cewa wannan ginin wannan ba daidai ba ne hana alheri ne shaka tara malamai azar baki daya suka waka cewa na fatawan nan ginin wannan kare mutuncin misra ne shara mai ce a kare kasanka a kai fatawa su kusa hamsin sun sa hannu gwamnati ya ce kowai sa hannu a yada e eh, zana na ana ta gini shi isra'ila ya ce da larabawa kun ce mun ke gina katanga mun taba gina katanga kamar misra domin dama su mutanen ana sanin isra'ila ya tashi yakin su da yakin da aka yake su mutane mafi yawa akwai wurin boyewa za a iya fita shiga wani sahara a kashe su shi sa shugaban falatin na mutane fatar shi da ce mutane hamas ce wa yasa ba su saya ba ku yi sa karkashe su ashe shi ya haɗa ka yake su da kaddawo ya ce in dai abin ya tabbata cewa shugaban mutane musulmi ya kashe ƴaƴansa aka ce mata da ciki ya ce wala jefe shi ya ce ba giwe mulki ba jefe shi shine aka nemo kaddawi a tambaye shi eh, bbc a tambaye shi don a tabbatar da wannan magana a ce dan ta adani kawai hmm. ban da radio ban da kuma shi da aka gina ma ke biya mana duk abin da ake gani yanzu abin da ake yi yanzu kuma abin da ake a faransa yanzu a doki mace mai hijabi a ta jujjuye ta a ta jujjuye ta a ce gashi wai me hijabi yini da in kana shiga ture da kana jin kasashen larabawa kamar zaka kamar gobe ma zaka bar addini ne surutar wanda ake surutar wanda ake kuma yazo nan kasan domin bala'i a cikin bala'i a nan na zauna nan shayin waya yaman an waya yaran da suke katu a yaman nan a sha an kama su ma cewa yara mutalib ne ya masu waya da yin waya ya yi masu waya an kama yaran ga an kulle su ke nima yanzu haka mun waya nima aka ce suka yi waya yara suka ce dan Allah dubi Allah ke ga kasu da ulama cewa gashi dan Allah <laughs> na malamin mutta shi na ce to ai ga abin da suke a ah, ji kaga ka gaya musu baka da lamba waya <laughs> to yara suna neman mafita an kulle su waya kawa kai musu ba don abu dalmi ya masu waya yaran suka ɗauko suka bugo min a nan rana ake fitinan jos suka ce da Allah gara kwansu ulama abin da za a yi kokari a gan cewa gai mu hukuma Najeriya to abin ya ji karfi hukuma Najeriya Yaman ma suna suna so na ce wannan yaki ma baki daya mun ɗan Najeriya suka yi shi yaro ya kuma mu ni kuma ni kuma zan ga ba su ce kaga abin da ake bukata lafiya ka cire su su saya su ankura to abu ya ji karfi yaman da nagira ma nagira ma an ji maka kana da shi ai kafin ma amurka ta kama su za su su za su mika ma mutalibin na sallar magrib ya yi a ghana shi da aka kama mutane masallacin baki daya nan ji da zai wuce shi sallar magrib a wani masallaci aka ce don me to wannan shi sa bush ya ce zan da su zan firkita su zan raba su da masoyinsu bana kalma ya amfani da su ce musulmi na zan firkita da su zan raba su da masoyinsu zan raba su da kasansu ana irin wannan ne shi ka waye girba ka so ka sai turin dan wanka ka ji amma da bush ya fara ke shi sa kana jin labarin kamar gobe zaka daina jinin ma to ka dai na je ka je ina yan majalisa suna nan sun yi karatu daya sun karatu na biyu na uku ma an gama kenan za a cewa sa terrorist a Nigeria daga cikin ka'idan kayan mangana abinda wani ya yi ba za a iya kya terrorist ma'ana irin wazin da muke da yanci a ce an sata kudin gwamnati ya sata kudi ko ya gyara wani bai yi ba to sha za a iya kama ka cewa ka cika da zafi a jini

shashin ya kusa shashin ne ba su ba taba su da ya tafiya da ne ai sun san mai fara gaskiya waɗannan da ake saye su kai zaka fara gaskiya ba zaka gyara da su ba ai suna nan sun wanke alo daya sun yi na biyu sun yi biyu yace hadathana yahya ibn sulaiman qala hadathani ibn wahab hadathana umar ibn muhammad ibn zaid ibn abdullah ibn umar anna abahu haddathahu anna umar radiyallahu anhuma qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam fatihul ghaib khams mabudi gaibi ba ya ce shine gaibi ba mabudin gaibi sun makara inna Allah indahu ilmu sa'a to suratul sajada an fi so mutum zai kwanta da dare kan da suratul sajada ina daga cikin abin da zai cece mutum irin mutuwa baktatan nan kuma inda Allah ya cika dan wan mala baka Hussein ya eh, kai karfe goma shi yana zance sa ba abin da ya ce ko ciwo da bai ce ba maliddiri mai dan matar ta ta ta doki fiye wata tashi ce a kara niman sha kuma kafin wannan ya ga kan da ce ya je asibiti an ba shi ci ba abin da ke da masa amma daga kira sallah asuba ma ba kasa yin tashi sallah ba matan ta tashi ta ji da dawo ta ga yana kwance ba za a tashi ba ne shi ta doki irin naku abun na wuta a'a wayan nan shi ta askara shi ga idon sama yake shi ke abakar su ne mutum ina mutu a bakar Hussein ba ko daji bai ba wani suna karya mu yi da saboda shi duk karya ne kaga ma'aukata ina lafiyar mara kulle ke zuwa nan masallaci amma wani ya ce shi shi da shi tsawon uku ne duk karyan banza ko mahaukatan banza na yi ruwaya ce ya za a kare aini shi sa nake son gaya labar matan da take da gudun daki dakin da na ci a kirauta mata ji jidin manna ba a ce ruwan ya mi yawa haka ma ya faɗa aka za ka gaya mu bayan na musu na ce to a gudun wannan mimbar shi aka ci wannan a shashi don na kai ta asibiti ba a shashi ba ya ɗaya da aka sama a cikinsa wancan almajin da kuma ya mutu shi daga nan sai ya kace-kace da an sa shi mai fito saboda kusanci da da da abin ne to dai na zo na ci a budin wannan mimbar shi da aka dauki hasan shi gudau duk ina shi ba fitowa ne ya kun da rayu zai ba manja kashin bayan sai na shi na daya hura huhun baki ɗaya na da ci hudun irin harbin ne a shashi su da haɗe su irin fara ɗaya ba wai ba ba ba a fara ɗaya suka kafa duka kuma ga ci kuskusu da ke wannan dama har shashi guda ɗaya ne su shiga cikin kisa a nan shashi dibi nan suka zo suka fita suka karya masa nan abin nan abin nan kashin bayan da ushe ya zama rani nan da kake gani likafar juna canja kusancin da aka yi ake harbe shi mada da haka za ka ce wani ya ce an gaisu kaɗan na an gaisu shi na kirau daya daya kirau daya ko raka ma wasu wasu ko raka nawa suke ba tan da suna man kahara ba da mutum da zai zo ba hanyar zo masallaci ma ko coci ma wata na ba aiki ko ya gudu mutane su taka su zagaya fa ba wuri da man ba wanda yake da gidan security kamar gidan mai ba kofa daya kofa biyu karamin kofa an zagaya an biyu har kofa masallacin ba har a zo karaman na habi ba wanda ya iya kuma an tare sallah na sallah ba wanda ya gin wani ne yi wannan aikin dubai da wuri zagaya yake zagaya har zagaya har a zo karamin kofa a har da a sake komawa ba wanda zai ce ga wani na gan shi kowa ya gudu shi an bai wahadin mawa masallaci mai miskine da muna na ka zo aka gaya suratu sajada suratu sajada ya kamata mutum zai kwanta ko da bai haddace bai doki irin abin da ya karanta na daga cikin abin da zai cece ka ranar tashin kiyama da suratu tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk wannan surori biyu da ayata kursi da amana abin nan ah, abin nan ah, inna fi khalqi samawati wal ardi abin da ya sa mutum ya saba da waɗannan in zai kwanta ma bai yi shi ba shi ga yana ji ba ya jin daɗi kuma waɗannan kalmomi ne tauhidi ya fi ka kwanta soro suna ta cizon ka baka yi ba kuma ga talace da mai ka bakin ciki ya shi ka duk waɗannan kuma ba wanda zai yayi ma wani zai jiji ji rajin nan bayan ciki zai shi hayaniyarsa ya duba kallon tarbi da yan tsuntsaye zai kwanta ko alwalan bai yi ba to ka karanta waɗannan abubuwan ya fi ma da yi hmm. akwai sun da buga hukunta al'imran eh al'imran nan a karshen al'imran karshen hmm. al'imran za ka karanta shi shi shi a cikin bakara wurare biyu ne shi ne ƙarshen abin na aman, rasu da kuma lillah abin nan Allah ayata kursi shahada shi da kulwallahu mutum yana kwanci zai yi su ba tare da yawan wahala ba to amma iblis da zai kyale ba ka fara kafin ma ka gama ya shi ga iblis ya kauda hankalinka zaka yi bacci kenan amma da zaka zauna ne ka kalli irin ɗayan tsaron nan a daina wannan ka ringa ganin yan sanar ka ringa danne wace ka kai awa daya kana yi wallahi awa eh tunda kana yi <laughs> la a kiyaye Allah wallahi don mara bukar Hussein bai san zai haka ba bai taba yanzu nan da an karbi shi bai ma taba tunanin wannan zancen ba na mutuwa don dare da ya biya ya ce wa yake zai biya kudin iyalinsa a dashin gata na haji karfe goma ne ya ga alayin sharo shirkinsa zai biya a dashin gata karfe goma yi wayan fa ina da kan kudi biya a dashin gata sai ta digawa kai mutum da yake mangan haji mai zuwa ba shi tunanin ma babu cewa za a yi wannan abu to haka zai zo makuwa Allah ba shawara na'am sai ɗauka ko ya ɗauki ya kushe shi da farkon dare ne kawai eh. ko kuke da kwanciya lokacin da ka kwanta karanta wannan shi dai in ka ce karshen ina fi halki samawa cewa shi dai in ka farka da dare ba kuma na a dushe zaka kwanta zaka yi za kwanta zaka yi wannan ba magrib ba kwance za a yi eh, magrib ka ah, ah, ah. ba sai dare ba an ce lokacin bacci ma wanda ba ce ko kana da alwala ko baka da alwala ba ko baka da alwala an ce ka karanta kaga ina fi kalki sama wace ardi ko ka tashi daga daddare ko akwai me a cikin ka ka karanta ba ne hana ka to sannu bakar mujahid mujahid sun majal naslau min filalatin min ma'i mahin kaga Allah ke wasu dan adam ba komai bane yace wan mani ne wulakan ce ruwa da shi aka hace ka nutfa tarajul shine nutfa rajul ce dan adam asalin ka haka yake to me na hura hanci din tashi hankali da na wani bazacin banza yace dalalna yake ce wa karu a iza a iza dalalna fil ard arnan kenan sun ce mun bada a cikin kasashe me kun ce a tashe mu a tashe mu kaga dukkin arnan nan domin za a tashe mu kiyama sun ce sun ce sun ce a iza dalalna fil ard bayan mun bata a cikin kasa nama mu yayi kace kace a cikin kasa mun bace mu ce za a tashe mu sun yadda suna bota gunki gunkin kuma don isa da sakon zuwan Allah amma ba tashin kiyama suna mamaki wakala ibn abbas wajen da Allah ce awalam yaro anna na ma'a kulma a ard jurus ko fannu nukhrij bihi zar'a she ibn abbas ke cewa al shine allati la tumta yace illa mataran kasan da baya ba masu ruwa shi kaɗan ne la ne an hashe an wanda ruwan ba zai iya sauka kasa ba to in ruwan yayi Allah ya sauko da ruwa a kasa nan kasashen kamar su Libya da kasashen kamar Jazair suna cikin kasan da la tur ila mataran shi ruwa kadan to juruzin da innan ruwan da yake yawa shalle mamaye mamara ruwan kasa ne iji su shi su hakarani su samu ba kwa gane mangan da ibna ibna ba ke fada shi ne kasa wanda shi babu ruwa to Allah ya sauko da wannan ruwan Allah ya ce nasuku shi musa shi a kasa marmara zuwa har a can wurin da ba a ruwa wannan an haka shi a fito da ruwa amma asan ai ba ruwa a can awalam yaro anna nasuqul ma'a ila al-ard mun ga gani juruzul ma nan muke fito da shi fa nuruj bihi za'a da wannan ake samu ma abubuwan da suke fitowa yanzu kohol nan ka gani ka muke tsaya a fito da su da haka za a masu fitaccen can sahara shiga ga gani itatuwa su yi ba ruwa yahdi bi ma'ana lam yahdi lahum kam ahlakna min qablahum min al-qurun ko ba haka bane shi yake ce yahdi na yubayyin lam yahdi lahum ba sa fahimta ne ba sa gane abun bai bayyana gare su ba mafi yawa mun halaka da su karnin da suka gabanin su shi na abin da ke so ce da kai shi yake ce wannan ruwayar ne yace fala ta'lam nafsu ma ukhfiya lahu min qurratil ayn fala ta'lam nafsu nafsu shine fa'ili Allah yake cewa rai bai sani ba ma ukhfiya lahu abinda ni Allah na goye masu min qurrata a'yun abinda zai doki masu kewa sanyi do arabiya ce qurratul ayn shine sanyi do abinda idon ka zai zafi kaga in kana jin zafi shi don ka yi ja ka rage jin ko bakin cike ya samu idon ka yi ja to ba a kira shi sanyi ido lokacin da kana cikin farin ciki shirga idon ka yi ta tas to ya ce Allah ya ce abin na goye ma ya fi abin da kuna gani Allah ya samu samu حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان سفيان نعم ابن عيينة علي كما ابن مجيني أنا أبي زناد أبي زناد شني abdullahi bin zakwan abdullahi bin zakwan to ike cewa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kal قال الله تبارك وتعالى أعدت ibadi الصالحين Allah ya ce na ta nadama bayina mutane na gari ma la ainu ra'at ya ce idanuwa ba su taba ba la idanuwa malaiku wala dan adam ba su taɓa ganin abin da na tanada ba ko malai kuma ba su gani ba shi sa mutum Allah ya samu kansa musulmi gode ma Allah abubuwa suna na ta talaucin da kuke ta fama a cikin wannan kuran daga gan mutum kamar ta shi a kiyama in duk sa daidai yake to akwai abubuwan da yake ji dai shi kana shakan lahira wannan kuma shi ka zama kamar irin su bush wala udun sami'at yace ce ji ma ba taba jin abin da na tanada masu ba Allah yake faɗa wannan hadisi kudusi ne wala khatara ala qalbi bashar dan adam bai ma taba tunaninsa ba ina nan aboye. boye amma abin da aka ce waccan shi na an tuminu billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tuminu bi qadri khairi wa sharri an ta'budu Allah wa la tushrika bihi shay'an wa tuqimu salata wa zakata tusammu ramadan tahajji baitullah shikenan addinin kenan kayi shi to mutum da ya karanta wannan yau shi ne dauki takwai kawai ta kashe mutane ke wai jihadi ke yi bai ma fahimci na abuwa ba addinin kenan ba da addinin kenan hmm. mutum da ya gane wannan addini ina na gida shi sa mutum ya mutu a da zai shiga aljanna dai na kin wannan to yaro ka gane wannan kada ka bai gane wannan ya ba gane wannan ka dauki takwai kana ka yanka mutane me za ka ka wani addini kake yi ike cewa kala abu rasha abu ya ce ikrahu tun. ya ce kuna so karanta falata alam nasu ma ukhfiya ma ukhfiya Allah shi da kansa ke ma ukhfiya mubariki ne abin na goye masa in kura da ga ji su ga aya A حدثنا سفيان سفيان ina can sufiyan ne a wannan musulu ne a can wancan hadisin da yake hadatan ali madin wannan a yanzu ali hadatan sufiyan bi ma mana hadatan abu zinad wancan atfi akan wancan sanadi ne in ba aka ba wannan sufiyan imam buhari bai ruwaito abu sa ba musulu bi ma qablahu takdir hadatan ali akhbarana sufiyan wayo Allah na ba sa ganewa an gane anan ma ai ya kara rubuta ne <coughs> ya kara rubuta na ku ta ike cewa حدثنا ابو زناد عن اعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال الله مثله كلا لسفيان رواية قال أي فأي شيء ونابوني أكتانا دعوة وني رواية كتاب تارا مكة وقال أبو معاوية أنا عامش أنا أبي صالح قال أبو هريرة قرات kira duk ana tara maka bayoyi ne wannan can da ya ce falata allam nasu ma fi allahun min qurratin shi yace ya tsara alif baki a tsakanin quratin izma jam'i wancan kuratin mufradi ne kuratin ayu حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبو أسامة عن أعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ibadi salihin kagin yace bayi yace salihai don bayi suna da yawa mujrimai ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا شو ولا ذخر مفعول أكن عددت ذهرا لعبادي حكى تكجري na tanada zaharan abin da an boye masu kalmata zaharan kama abin da aka boye ma ba kai shi ba zakar abin da aka aji aka boye maka na stu ba ka sai komai a ciki ba zahara a attun nan shi ka ce zaharan maf'ul bihi ne shi yake da mai li ibadi li ibadi salihin ma la ain ra'at wa nadu'at wa la udhu sami'at wa la khatara ala kal bashar zuhran shi ne maf'ul bihi na gane komai nake cewa bal ma utimtu ke ma utli'tum alayhi yace bal kalmat bal ism fil amr bari ma kalima sa shine ma bala ma utitu ya ce ka bari abin da na tsinko ku shi kuka hanga kuka gani bai kai abin na boye shi ya fi abin na nuna maku ka gani mana abin da na baku labara abin da kuka gani na nima nan duniya na niman duniya niman zuciya ne niman wani kwacce ne wani niman nono ne wani niman shayar duk abin da kuka gani na kamata to abin da na nuna maku shine ce ba bari ma wannan bari ma furusa shine ma imanan ladi shi ismu fil amr ne shi bal bar bari ma ka kyale wannan abin da na aboye ya fi abin da aka sun kuma aka hange maku aka kuka kuka kalla a yanzu yanzu na wani na sai samu bus mai sabo shi ne nimansa eh idan ringa zuwa zaria shi yadda duniya na bawon da ya kai shi wani kuma gidan haya ke nema a bashi daki biyu shi ko da ma'ala duk madahar duniyar shi yi shi to shi ne da abubuwan da da shi an tattara wannan iman baki daya magora ya masu aure na tara maka yara mata guda hamsin duk larabawa ne <laughs> a baka gida kuma baka noma baka motoci duniya guda dubu a samu maka dabobi ba an gama ba sai ka samu mafi ma to duk irin waɗannan Allah zai baka cika aljanna fiye da ba to abin da Allah ya ce abin da na nuna maka a duniya nan to abin da na goye muku ya fi bal bi ma na ism fil amr bari ba ma bi ma na bal kuma wai suke ce ajal na abin da na sun kuma kuka hanga muka haskaka muku na duniya nan imani kuke ciki kada wani yanzu ka ba shi dubu goma yau zai ga kuma dan aljanna haka Allah ya abubuwansa da talauci wani ba kudin ce fare ke bukata ya ka Allah za ka falla ce mai Wani gagan gidan san ba ce bambanci sa da dabbobin su ba a kulle masu kofa ne amma ba bambanci amma zaurin da daki dide suke ba ba krista wallahi a kasar kuma bayan mana kuma na nana raye lai rayuwar haka yake hmm. ne kara tun da dai kiyaye kuma kuma mai babban gidan da su malamin da ya fa sa wance kuma ya shi lafiya ma so nawa ne an shiga jeji wuraren mu mutum shiga jeji a wurin fulani masu kiwo na shi ta gudu a cikin abin da rakansu suke ba kada shiga shi ka shiga ciki ka kwana da a ciki amma sun fi sun haka ta kawata gida shi ta gudu an takura mata ta yadda da jejin da tuwa da sun sayin tafiya ba kafa ba an ta yadda da wannan haujaki abin da ake ciki kenan rayuwan kenan shi fi kwanciya masa hankali sa wata ma lokacin abasiya an ja a yar kawai sarkin musulmi baki daya a lokacin ita ta gudu ta yi wake ta ce jeji na ya fi gidan sarki jin da nike ina aike man kasa bari kawai ce ka da ka zauna ba wanda ta haraji duk mutum da yake kawai ina cikin damuna baya wahala ina cikin abubuwa rayuwa jiji ya saba da tsuntsaye da rayuwarsu da yadda ya saba dabbobi da rayuwarsu ba zai iya zama nan ba zai iya a ina gaya maka ne ka gancin da Allah ya ce ni ina je ina yaro ne shekara kamar biyar haka aka tafi da ni gona ban daina gona mashi na kai shekara ishirin da hudu da wani abu to in gaya maka duk mafarki na a duniyan nan kashe ɗari to in ka cire goma a cikin duk gonan da wurin da duk wuraren da ake gonan da itatuwan da tsuntsayen da dukkan su ne shine rayuwata ba yadda zai mafarki biyu uku bai amfani wajen gonan iman na yake nan kunna kaza kunna kiw kaza na ba man da da iya ci da duk a zai na yanzu ya tafi shi kace aya ce su baka ya shiga tunda na tashi na yaro abinda aka sani ya shige ni shige ni ba yadda za shi lahira gona irin na da da hmm, ai to mu ma ba kan ba kan son zuciyar muke wannan mu namu ai dan karmi jahannam ne karmakalla karatun Qur'an nan yanzu har yanzu karatun Qur'an shi samu ba mu haddace Qur'an Qur'an na zuku ne an biya maka wallararo wallararo wallararo wallararo al-yawmu al-yawmu ko al-yawma ne kuma fa? shi malam bai san mafhum ba al-yawmu wa illa Allah kuma eh eh to wannan an tashi da asbaki akwai almajirin babanmu uban mu inda an je da noma daki daya da su kai talatin a cikin daki saboda tusa mashi ga dinga inda su da wuri me sun sai eh, wannan abu saboda ba abinci ma kasa shin shiga cikin su wata na operation ake ana tafi gona sha a samu leza a farki sha fito su wani abu yana tafiya kamar su sa to ir to a shi daban ne kasa yake shigo wa dare kuna kwanci shi shiga cikin ka a kudin cizo ba ne shi shi kamar susa ne amma in ka ga sauran baturiya ce shan gini ke shan gini ke eh, tana son wajen sauyi ne kai ba ai gaidan gari ne ba sai ba wannan azaba da suke yi an buga masu kofar su je sallah ba saboda a lokacin suna duka na saboda in da yaro haka shege masallacin har ka kamu ma Abdullahi shi ya mu takarmi lokacin ana takarmi wani takarmi ana kira silifar sabon fita shekara hamsin da ya wuce takirmi fa ba ko ki saka ba dai na saka shi ya ta ta doki taji sai dai masara aka saka na yi kuka ke kwanan goma nan an dauka an saka cikin ta tafi aka saka mu takirmi to in gaya ma in na je masallacin da na je masallacin shi alwala shi ya zahar azhar ya wuce mu na tafi na dawo da gona shi a zahar a yi sallah duk na yi sallah wala zahar shi ya wala na gaba shi zo ina la'asar zo n'a yi magana a shi zo fi suna kallona shi suka ce ba haka ake in kayi da yaro bai kare ba shaka sun takarmi takarmi lokacin wannan takarmi ba wanda ya sabobi ma ba su da takarmi aka sun to ina sallah na shi almajirin wan baba na ta duka na hanyar gona ni nake sababa ki tashi sallah su ba yaro kuma na zai tafi dai sallah ni ma mun rige bacci ni nake sa ana gano cewa ba sa sallah inda an buga kofa sun tashi eh mun baban mu ya tafi kowa baban mu ya tafi shi su dauki ruwa su zuba kofar masallacin su shi da shi busan sa ya ya haka ya haka an an tashi su a ba ta kai a yi rayuwa ni ba zama za mu kai wannan da muke ciki ba ban taba masa kai jama'a ban taba san mu wannan rayuwa na mu iya kai haka an zaba kullum karatun qur'ani kuna eh da shi kirki da kuna kan hanya kuma takalmi ba ku shi ku ta koyi kai kilo uku biyar kafin ku ce goma yayi ku fata noman ku tayi da imacijen da abubuwa ruwa idaka karfe shi da yamma kuma ku zo kuna zuwa ruwan zafi ma ka yi tashi hankali ka zuba ruwan zafi a cikinka kuma an kawo tuwo bai zai shi ba an haɗa ku da almajiri ruwan yana zafi ana ji cikin duhu ne wani ya ɗauki ko ya yi haka yana ba shi cika nan kai kuna ta fama to yanzu akwai wani da Allah ya dina na ana kira bunumi shi ya koya mun zaka je ka karbo miya shi sha na hanya tunda shi ba bai samu tuwon ba an ci ba mai yake karbi miya sai mai tasha biya na ganyen miya to shi bai samu tuwon ba saboda tuwon manyan ana zafi na shi su yi haka ya eh, duk kuma ma haka ya ba sai kada sha kada sha kuma nan ina da kowa to kai taba abincin matashan kuma ga duhu ga duhu wai ke da wani fitila ci barbar kai za ka samu irin waɗannan kuma kofar ku shine irin wannan karamin abin in ya rage bara kofar naku za ku da adam abin yara yanzu a yi aljanna suke littafi ma ka san eh? la haula la littafi muna karantawa ka tafi da shi ko sai sa cikin leda ka je ka ringa dubawa ma an ganka irin wanda sun fi karfi mu shi kai mun ga eh ga wani na wai ka ke kai magana din kinka ba ka so kuma ba ka so me yi eh ba ka so me yi kuma sun da ke ka za a ja masu shi su hada da sanka wanda ya fi karfin ka ce su buga shi kika da ke in kun je gida zaka ce san kai da kika ne ce sa duka duka na ce dukan ka na ce dukan ka wai da rabawa ba suna can da kai ba ce yanzu suke gaya na je can su kewaye wasu sun zama soja wasu sun zama manya sai zo su kewaye suna karatu sai su ringa gaya ga yadda muka zalunce ko rayuwa rayuwa rayuwa darasi ne shi san na ga yara kananan na kallon su ya za su kara ba za su kara sa gara na miji mace za dauke ka an ba wani na zaka tafi da shi ma baya sallah kan ja wani mace ta zo nan tun azumin ina sana kudi shi miji ne ba kudin ina ci lokacin da ya ce baka da kudin to shi ayi yi kushi wata shida suna daki da shirin mata tax baya mata magana tax da ya ɗaya ƙadarsu ɗaya amma saboda tsiya mai zai mata manga ce mata text kaga in da ta makarkin manga ce ne mata text wani wasan kokoi nake sha ina da zuciya shi na ga limamen mu ne waɗannan mana kana ɗaki ɗaya da mace gadon su ɗaya shi ne mata text wata shida tun azumin sittin shawar ki tara wata magana bai ce da ita bai bai taba ce sanu ko abu ba eh wata ki ce da in da ga zuciya baya ce da ita ba wanda kuma baya magana da ita kuma kan ga da ne ta zanta kwanta shi fito shi shirme mata duk taxis ke ma juna daki gufa daya ani ba taba ganin sai kana zuciya ko ba mu ne masu zuciya wannan ba ba wani ba rance ne ya ce a kawo mata rance dubu arba'in wai a bata ita kuma ta ci bashi da dubu arba'in ce ce bata ci muka tambaye dr bashir ya zo ziyara ya ce haka ya ce yi a yi wata kyauka ko a gaban ai a zaune ne tana kuka kamar yadda zata ta ce mara raba muna ce ba zan yi araba wani ba ai malam akwai abuwa zuciya Allah ce da na taba doka na ce su tafi sun dawo ba abin bai ce wala ba aure ba auren zai ko ko ci na tafi Allah shi na tafi da Allah ma da abuwan ba kyau kudi ne ba ita za ta tambayi ta ce mana tambayi shi gidan da muke ciki wa yake biya ki abincin da nake wake biya ce ni ne ƴaƴan da wai kura ne ah, Allah ya ce ka mace mana zan sha mamaki saunin mu da muka tashi yaran mata da aka aure ka aka ka aka kawai suka gansu sun zama tsohuwa ta fara cin goro shi ke ta ce ko fa ce wanda ta karanta inda kana ce ne yanzu kai makana wannan layin ki na ba ba san Allah ba san manzon sa ka ji daji addini ba kana shi wani zalimi bai magiya ba ta ba lana ta bai ta kana karbi kuma kun cancanta ina ne gaban jahilin ma ai malam ba karamin nima ba ne akwai wasa da na gani da na mun asibiti ita kuma mijin ya an nemi magani mai siyan magani ma ya iya zo sai abokin sai zuwa yana magani ya ce ba ya ana karba ya kara su sati ya da bilmu da cikin wannan na yara in an ga yara kuka kuma na ce kika ba ni kuma wai ya ban san abin da ake ike cewa surat al-azab wa kana mujahid sayafihim kusuruhum وأنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب ظهروهم يعني كل شيء أسكتوا أبجي سورة الأحزاب to ahli kitabi sun sauko daga abin nan bainayen su shine sayafihim wa anzala alladhina zaharuhum min ahli kitabi sayafihim wa kadhabu bi qulubihim sun sauka su taimaka arna mashalaji kuma su suro yake Allah daban-daban ne tsoro Allah in kana so ka yi fada ko yaran kana so ku yi kokawa da wannan ka fara ji tsoro to kada kai za a yi abin da za ka kaban kama baya tsaya inda kana ji su maruf ya ce illa an faru ila auliya uku maruf ya ce marufu na fi kita marufu shi na abin da aka dauko cikin littafin Allah wani suka ce kuma cikin Qur'an annabiyu aula bil mu'mina min anfusihim ya ce manzon Allah shi ya fi shugabanci shi ya fi son musulmi musulmi su fifita manzon Allah fiye da kawunansu su haka ne manzo Allah ce ni ne na fi kusa da kowane mumini a duniya da lahira fiye da iyayensa ni nake da manna kansa dan ajini na ne zai yarda ajini shine shiryarsa kan ajini zai rayu kuma a tashin kiyama zan cece shi saboda haka mumini na fi kusa da shi da iyayensa da danginsa ko daya ya daga cikin mu tsakaninka da annabi ya fi kusa kowane irin mutum don addinin da muke ciki da rahman ma duniya da muke ciki don albarkacin sa shi ya kawo lahira kuma da muke kuka da azaban nan shi zai cece ka shigar ka aljanna to kana da irinsa baka da irinsa in za ki gaya mu wuta ya kama da iyaye ka san da tausayin su wuta ya kama ji a ki ba labara cikin gari yara sun kama jura suke kira iyayensu amma yayin suna waje ba wasu shiga wutan ya cinye kofa yara haka suka kama gina ce ba ba haka za ki alim har da sun kone su zama gawai a duk duniya ko abin da zai raba ku a ban da Allah ya kusa alhamdulillah in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da zai koya ma ci sahabai kuma fakiri kamar yadda turai manzala suke kukwai ba duk fakiri musulmi ina da abun nasibi sa baitmal za a doki abinci daga baitmal a kai masa gidansa kuma ya bashi da aure shi a dauki kudin baitmal a aura masa ya mutu a masa jana'iza kuma ya mutu yana da bashi manzana biya ni ya bar kudi gado kuma yayan su su raba kuma rayu manzana kula da su wannan shine wannan shine rayuwar manzana kwata kwata kuma lahira kuma kafin ka tashi ka shiga aljanna shi ka gan shi don ba kai shi ba kowane irin aiki da ba za ka shiga ba sai wannan shi zai ke ba da Allah hakuri tukun hmm. Allah lashe mu a yi hukunci ai hukunci kuma kishirwa da muke ciki shi yake jira mu a can kausara wannan shi ba ka ruwa kafin ka shiga aljanna in ma ka yi kwaba kwaba ne shi zai shiga wuta ya ce wani a fito da wani a fito da wani bayan ka kwaba nan ka ji marhaba ka dan sha abun kadan to wa ma mu dama ka san ina ta neman ka ma na kake da nan to mutum da ya sai matsayin manzo Allah haka akwai abin da kai duniya ba abin da manzo Allah ya saka ba to wannan shi na jinin da ake kai fama ba sa gane ma abin da zaka yi ba shi saka ba tsara ce ta bai wannan wannan annabi fa aula bil mu'mina min anfusihi fi kara kanka manzo Allah ka fi so manzo Allah fiye da kanka ita kanta babu tun dai ba annabi ba amfani ka ba babu shi ma gara ba haife ba za ka rasa duniyar lahiya mai amfani ka kuma da muke cikin muna gane shayar bature mun gane mu zama dabba kai shi ka ga turai an ware wani wuri yanzu tsofaffi kamar masu shekara 60 shekara sun ce za su koma sun ware wani kasa sun ce su koma kamar iyaye da kakan tafiya farara suke yi da nan na su tsohuwa ke kamar shekara suke na tafiya farara da doke kwanan da wanka haka shi ya gida ciyawa haka jira ina ciki da matansu ba sa komai akwai wurin da aka ware wuraren kankara kuma sha a sha mota a gudu gudu na ta hankali wanda mota yana sai kone shi ki daya ba su da abun yi salatin suke na sallah suke ba rahama ba to sai ba komai madana wurin jama'a wata gara gumu na yi su sarrafa da kodin shi ne kenan ba kai ne zaka ka zo girma lokacin zaka tilawan qur'ani kana da tausayi kai kaza kai kaza ka rabu da duniya su sun rasa inda zaka yi ba addini ba ne ka gani kafin ya kashe kansa bayan an masa lilo yana cikin shan dama ke da su yaran su safiya me bambanci ku lilo حدثنا ابراهيم بن منذر حدثنا محمد بن مفلح حدثنا ابي ابي الهلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمره عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به الله أكبر ba wani mumini she ni ne mafi gata ni ne mafi masa gata a duniya da lahira fi duniya wal akhira yace duniya da lahira ni ne gatansa wannan kuma shine tabbas duk mutum da zai yarda yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine gatan manzo Allah shine gatansa duniya da lahira shi manzana ya ce ikra'u in shi'tu in kuna so karanta aya annabiyu aula bil mu'mina min anfusihim fa ayyu mu'min taraka mala duk mu'minin da ya bari dukiya ya mutu falyarsu asbatu danginsa su gada man kanu ko ina suka kasance su ci fa in taraka daina amma ya bari bashi au bai au ya ko ya bari marayu wanda za su ba za su ba su gada za su fata falyatini wa ana maulahu ni za kula da shi ba ko na abu kuma a duniya da lahira babu ko yayin kama babu an yi iman musulunci ma kawai ya ishe ka malam shi kana duba rayuwar turai mutum zai zama baki ci mutum rata kansa sai mutu mutum sha abin ne mutu ruta rubuta da ya mutu saboda ba zikiri ba salati ba ibada rayuwa ne in ma ka sha ka more ka mutu kada dabba ci ci dai kuke ba to mun duk in da muke cikin ka koma gidan duk bakin cikin shi ka ci akwai lahira hmm. Allah kana cikin salihin mutane hmm. ko ka kara ibadanka amma duk wayon ka da saka kudi mai ne in ka cika koshi she ne in ka gina gidaje ka samu mota duk wayon ka me kuma a gaban ka ne da ne a gaban ka cutan zamani mai na kama masu hutawa mafi da komai hawan gini cin suka mere da gasu da musa nan ko lissan mu dace abin da muka yi na dai daidai ne ba mu da da ta tafi da ya fi sallallahu alaihi wa sallam